إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد الامه المسلمين maza da mata manya da yara masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci mai albarka a wannan tasha mai albarka ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu har yanzu muna cikin wannan shiri wanda muke bibiya sanin wajibin da yake kanmu dangane da sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam na girman masu da kimanta su da sanin hidima da gudunmawa da suka biyo wannan addini namu na musulunci da kuma mu kama bakinmu ga barin cin mutuncinsu ko aibata su ko zagi ko kyara ko gaya musu abin da bai dace da matsayinsu ko girmansu ba radiyallahu anhu a cikin wannan shiri idan ana biye da mu muna jin irin yadda waɗannan sahabbai suka ba da gudunmawa da kuma yadda suke da daraja da kima da martaba. inda ubangiji ya kimanta su a cikin ayoyi a cikin littafinsa mai tsarki haka manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gwama imaninsa da yaddarsa da allah da abinda ya ji na gaskiya tare da gwama nasu imani da yaddarsu akan wannan cewa su ma sun yadda sun yi imani da duk abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ainihin ya yi imani da shi shi isa baban zaba ubangiji tabaraka ala da ya ambaci imanin manzan allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwama imaninsa tare da na waɗannan sahabbai domin mu san girman matsayin hatta shi kansa imanin da gaskatawa irin tasu Allah ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير waɗannan sahabbai ubangiji ya ce amanar rasulu manzo annabi muhammad sallallahu allah ya ce ya yi imani ba mai shakka ba mai kokwanto akan wannan fada ta ubangiji maɗaukakin sarki kan banda wanda ya kafircewa allah maɗaukakin sarki ya ce manzo ya imani da abin da aka saukar masa shine na littafin allah alkur'ani haka sai ya ce wal mu'minun da muminai a nan ana nufin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam irin wato sayyiduna abubakar da sayyiduna umar da sauran wato sahabbai radiyallahu anhum ajma'i cewa su ne muminan da Allah ya ce wal kullun amana billahi da muminai gabaki ɗayansu sun ba da gaskiya billahi da kaɗaitar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne makaɗaici abin bautawa da gaskiya subhanahu wa ta'ala sun imani da uluhiyarsa sun imani da rububiyarsa a matsayinsa na mahalicci sun imani da sunayensa da sifofinsa sunayensa masu kyawawa da sifofinsa maɗaukaka subhanahu wa ta'ala kullun amana billahi wa mala'ikatihi sun imani da mala'ikun Allah Allah ya halicci waɗansu bayi nasa da haske wanda waɗannan bayi mala'iku ne ba sa saba wa Allah la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umarce su waɗannan wato a waɗannan wato mala'iku da Allah ya halitta cewa cikin imani cewa sharaɗi ne dole mu imani da waɗannan mala'iku halitta ne na Allah ya halicce su da haske sannan ba sa saba masa sannan cin abincinsu ko numfashinsu shine tasbihi da tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala cewa cikin jerin gwanan imanin da manzo ya yi da waɗannan muminai sun imani da waɗannan mala'iku da littattafan da Allah ya aiko da manzannin da Allah ya aiko suka ce la bai baina ahadin min rusulih ba ma raba tsakanin wani daga cikin waɗannan manzanni mu ce mun yadda da manzancin wani ba mu yadda da manzancin wani ba kamar yadda yahuda suka yi suka ce sun yadda da manzancin annabi musa alaihi salam ba su yadda da manzancin annabi isa alaihi salam ba haka su ma 'yan mishan suka ce sun yadda da manzancin annabi musa da annabi isa amma ba su yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu musulmi sai Allah ya ce mu ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin waɗannan manzanni na ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkansu manzanni ne allah ya aiko su zuwa ga al'ummu daban-daban a lokaci daban-daban don haka nasihar mu cikin wannan darasi shine kula ya ku al'ummar musulmi abinda zai sa mutum ya ga girma ya san girma ya san kima ta waɗannan sahabbai shine ya samu ya tubi dirasati siyar sahabati radiyallahu anhu ya lura ya karanta ya lura da tare da karantawa da nasirar waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a samu littattafai na sira wanda za ka iya karantawa ko inda ake karantawa ko ka je a karanta maka ka san sirar sahabban nan kowane sahabi ɗaya da yadda ya musulunta da yadda ya ba da gudunmawa da gangar jikinsa da jininsa da numfashinsa da dukiyarsa da iyalansa da duk abin da wato ya mallaka cewa haka waɗannan wato sahabbai ta sanin sira ta nan za ka san ko suwaye sannan wajibi ne a kan mu uwa al'ummar musulmi mu kula da wannan sanin sira ta halaye da yanayi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manaƙib nasu martabobinsu da falalarsu tun daga kan abin da ya zo na bayaninsu a cikin littafin allah alkur'ani da kuma abin da ya zo a sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya zo cikin al'atharul mubaraka a cikin athar na labarra masu albarka masu ingatacciyar wanda suka fito ta ingatacciyar hanya da abin da aka ciro na bayanai masu girma wanda a immatul islam suka tattaro malaman addini suka tattaro cikin littattafansu irin abin da ya zo misali a sahihul bukhari na manaƙib na sahabbai haka abin da ya zo a cikin wato sahihu muslim na manaƙib na sahabbai haka abin da ya zo cikin as-sunanul arba'a na manaƙib na waɗannan sahabat abin da ya zo a cikin masanid abin da ya zo cikin ma'ajim abin da ya zo cikin ajza' abin da ya zo cikin littattafan da aka wato ware aka yi bayani akan sahabi wani ko aka yi akan sahabbai wani domin ta hanyar wannan karatun waɗannan littattafai da waɗannan sira ta waɗannan manzanni wato za mu fahimci mu san suwaye waɗannan sahabai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam nukuda ta farko ko ɗigo na farko akan wannan in kana nufin karanta sanin wani abu dangane da sahabbai da labaransu da sirarsu da labaransu masu ƙanshi yin wannan ko abin in kai wannan abin da zai ƙara maka zai ƙara maka soyayya da ƙauna tasu da kyakkyawan yabo da duk sanda aka ambace su zaka ce radiyallahu anhu kaga sanin wannan sira ya baka wani gagariman abu da ka tsira da shi shine ka san su ka ƙaunace su su muka ce yanki ce daga cikin addinin musulunci wanda allah ya bautar da mu da cewa mu ƙaunace su mu yi koyi da su mu yi auji abin da suka yi mu yi musu istighfari mu yi musu fatan alkhairi mu ji irin alkhairai ɗumbin alkhairan da suka aikata wannan kaɗai ya isa gagarumar fa'ida gare ka ya ɗan uwa musulmi yayin da ka tunkari ko ka dirfafi ko ka doshe sauraren ko jin ko karatun sirar waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu fa'ida ta biyu ka kiyaye lokacin da kake karanta wannan sira ka kiyaye cewa kana shirye kai kamanceceniya da su kana shirye ka kwafe su ka kwafi waɗannan sahabbai duk sanda ka kwaikwayi sahabbai ka kwafi ayyukansu ka koya to a wannan lokaci ka samu kusaci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala duk sanda kai kamanceceniya da wani sahabi ko ɗan sahabbai a suluki a ɗabi'a da hali da tafarki da riƙo da bin su da taka sau irin nasu sai ka samu wato kusaci kusaci ga mutane da alkhairi bayan ka samu kusaci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin su ne mafiya alkhairin al'umma su ne allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ku ne mafificiyar al'umma da aka fito da su daga cikin mutane manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nasi karni kamar yadda ruwayar bukhari ta zo mafificin lokaci shine karni na lokacin babu shakka ko ba kai karatu ba kasan lokacin ko karnin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ƙarni ne na alkhairi ƙarni ne mafifici ƙarni ne mai daraja ƙarni ne wanda yake ba kamarsa khairun nasu ƙarni kasancewa waɗannan mutane su ne fiyayyu cikin wannan ƙarni na lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da shaidar allah da manzansa allah ya ce su ne khairu ummatin ukhrijat nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida da wannan alkhairi duk sanda zaka yi kamanceceniya da su ka yi kamanceceniya da su ka kusace su da koyi sannan kake daɗa kusata alkhairin ubangiji subhanahu wa ta'ala fa'ida ta uku cikin wannan karatun sira da bibiyarta da wato saninta ya kai uwa za ka zama ka nisanta nisan bambancin gabas da yamma tsakaninka da masu cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama harshenka ba zai wannan ba bakinka ba zai yi ba ba za ka soke su ba ba za ka zage su ba ba za ka aibata su ba ba za ka ce ka za ka sai dai ka yi abin da aka yi maka umarni game da su na istighfari da kyakkyawan yabo rabbana lana wani ikhwanina allazina sabaquna bil iman wannan shine za ka yi za ka girmama su za ka kaunace su ka san su ka san karamcinsu da darajarsu da kyawawan ayyukansu ka kaunace su ka mutunta su don haka ashe kira'ar sira ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana ƙara maka soyayya da ƙauna gare su tana ƙara maka wato ka san girmansu tana ƙara maka wato ka wato yadda da su ka roƙa musu kuma yaddar Allah tana sa ka nisanta ga barin wato cin mutunci a gare su wannan yana daga cikin alkhairi ko albarka na karatun sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sirar sahabbai radiyallahu anhum wa ardahum sannan kai musulmi ya kamata ka san matsayinka dangane da abin da ya faru a tsakaninsu na rashin jin daɗi a junansu wannan ita ce mas'alar da za mu tattauna ita ma a kanta gwargwado ka san abin da yake na tsakani gare ya ta'allaka tsakaninsu na saɓani ka san matsayinka dangane da wannan cewa shine ka kama baki ga barin ambatan abin da ya faru na wato saɓani ko rashin fahimtar juna a tsakaninsu ka faɗi irin abin da wani daga cikin salafus salih suka faɗa kamar yadda malamai suka ci shi da umar ibn abdulaziz ka faɗi irin abin da suka faɗa da aka tambaye shi dangane da wannan al'amari na abin da ya faru na shijari tsakanin sahabbai da junansu ya ce tilka fitnatun tahara Allahu min ha su suyufana hiru min ha alsinatana ya ce waccan wata fitina ce wadda Allah ya tsarkake takubanmu mu daga fada cikin wannan fitina ba'ana ba mu shiga da takubanmu ba aka sari in sara da su doke amfani da su layin wannan fitina allah ya tsarkake takubanmu ma'ana ya kama hannunmu ga barin fada cikin wannan haka mu kama harshenmu ga barin wato fadawa cikin maganganu ko cin mutunci wato a gare su haka waɗannan salaf ɗinsu haka wani daga cikin salaf da aka tambaye shi dangane da wannan abin da ya auku na saɓani tsakanin wato sahabbai fatala qaulullahi ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun ya kawo wannan aya ta 134 cikin suratul baqara ya ce tilka ummatun waccan wata al'umma ce qad khalat ta shuɗe ta wuce ta wuce lahama kasabat abubuwan da ta aikata kyawawa nata ne ta za a baiwa lada ita za a sakantawa da wannan wala ma kasabtum kuma kuna da abin da kuka tsururuta ko kuka aikata na alkhairi ko kishiyarsa shi za ku ga sakayya a kai wula tus'aluna amma kanu amalu ku daina tambaya ma dangane da abin da suka aikata ko ya wane ya ce kaza ko wane kaza ko abin sannan mu ɗauka cewa wani daga cikin sahabbai ya yi kuskure tunda shi ba ma'asumi ba ne ba shi da isma zai iya yin kuskure in yi kuskuren da ya yi kai allah maɗaukakin sarki wato kana jin zai kama ka da wannan ranar tashin alkiyama ba zai kama ka ba shi ma ba zai kama shi da wannan kuskure ba kai ba zai kama ka ba Allah ce wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku dangane da abin da suka aikata ba a ce su wane me suka yi ko ya suka yi ko dan me suka yi ko ai muku wannan tambaya to me yasa za ka jefa kanka cikin abin da bai shafe ka ba cikin abin da baka da ruwa ko tsaki a ciki sannan kai ba ka daga cikin ma waɗannan sahabbai ko da kuma kai ba mai hisabi ba ne a kansu ko bare ka ce kai za ka yi musu hisabi ko an turo ka kai musu hisabi a a tilka ummatun karkarat laha ma kasabat walakum ma kasabtum a wata aya walatus tus'aluna amma kanu ya'malu cewa ainihin wato al'umma ce ta riga ta wuce abin da suka aikata na kansu tsakaninsu da kansu tsakaninsu da ubangijinsu ba za a tambaye ka ba ba za a ce don mi ba sannan wani al'amari wanda yake da matukar mahimmanci dangane da abin da ya shafi kuskure mu ɗauka cewa an samu wani sahabi daga cikin sahabbai ya yi kuskure mu yanzu shi kenan sai mu ɗau wannan kuskure mu sa cikin mizanin musuluncinsa bayan wanda in sai mu ɗauka wannan kuskure da ya kafin ya yi shi ta ya yi ya yi istihadi ya yi iya ƙoƙarinsa sai mu ɗauko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hakama alhakim fashtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fashtahada thumma akhta'a falahu ajrun wannan hadisi ne na Bukhari da Muslim wanda suka rawaito hadisin a ah, daga cikin hadisin abdullahi ibn amru ibn al wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza hakama al-hakim in mai hukunci ya yi hukunci hada fashtahada yayi ijtihadi kokarin yana neman daidai ya yayi gamdakatar ya dace ya abin da ya kamata sun ba sai yi gamdakatar ɗin ya yi daidai yadda ake so bai saba ba ce falahu a jirani yana da lada biyu lada na farko na wannan istihadin da ya wahala sannan lada na biyu na daidan da ya yi ya kafin ya gano daidai ɗin sai da ya yi istihadi ya yi aiki ya yi ƙoƙari sannan ya gano daidai wannan istihadin da ƙoƙarin kafin ya gano daidai an ba shi lada ɗaya sannan kuma aikata daidan da ya shi ma sai a bashi wani lada kaga ya samu lada biyu ya ce wa idza hakama hada idan mai hukunci ya hukunci fashtahada thumma akhta'a falahu ajrun yayi ijtihadin sai ya kokari sannan sai ya kuskure bai yi katar ya dace da daidai ba ce falahu ajrun manzan Allah ya ce yana da lada daya ladan ijtihadin da yayi tunda bai samu dacewa da wato yin daidai ba saboda haka al'amuran da aka samu daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na saɓani ko kuskure bai wuce ɗayan biyun nan ba abinda aka samu aka naƙalto na al'amura daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya wuce ɗayan biyun nan in ma annahu kazibun alaihim wa haza aksaru ma ya zama karya ma aka yi musu abinda ake tuhuma su da shi ake liƙa musu ake jingina musu karya ma aka yi musu kamar idan ka ɗauki hadisatul if kiran da aka yi wa nana aisha radiyallahu anha mi ta aikata na wannan laifin babu abin da ta yi babu ita babu abin da ta yi a nan amma aka zo aka ƙaga mata sharri aka ɗora mata sharri ka gani aka ɗora mata da ita da safwan bin mu'attila sulami radiyallahu anhu aka ɗora musu kaga anan ƙarya ce wa in ma annahu sahihun thabit wa ma sah anhum min zalika fahum mushahiduna fihi ma a ce wannan kuskure da aka samu ko matsala ainihin wato ya inganta e kaza ya faru an samu kuskure wannan abin sun yi ishtihadi ne ko ya yi ishtihadi in ya ishtihadi ko ya zama musibin lahu a jiran ko kuma ya zama muhti fa zambuhu maghfur ya zama ya yi daidai ya samu lada biyu ko kuma ainihin wato ya kuskure ya zama an gafarta masa zunubinsa domin idan ya kuskure yana ma da lada ɗaya yana ma da lada ɗaya lahu ajirun wahidun in akhta lahu ajirun wahidun wa zambuhu makfurun yana da lada ma ɗaya kuma sannan an yafe masa kuskurensa ka gani sannan duk abin da sahabbai suka yi tun lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam in ma sun yi shi saɓanin wani kuskure ko wata fahimta ko wani abu za ka tarar wannan kuskure da suka yi allah ya gafarta musu misali ranar da aka zo ranar yakin uhudu ubangiji maɗaukakin sarki ya ba mu wannan labari ya ce walaƙad wa wa'adahu iz tahussunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين kaji wannan aya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ce walaƙad sadaqakumullahu wa'ada ai wa'adahu iyyakum Allah ya gaskanta muku alkawarinsa da ya yi a kanku alkawarin da ya muku a kansu cewa zai ba ku nasara a kan waɗannan makiya naku iz ta bi izni sai gashi a mataki na farko kuna kashe waɗannan wato maƙiya da izinin ubangiji aka wayi gari sai gashi a karawa ta farko 'yan mintuna kaɗan sai gashi makiya sun juya filin wato a badar ya zama fili ne na tattara ganima wato ba ma fili ba ne na yaƙi don haka can waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora kan jabal ruma a kan wani ɗan ƙaramin dutse da yake gaban dutsen uhudu ya ce su tare tawagar khalid bin walid da zai ƙofar rago ya shigo ta baya ya sa abdullahi ibn jubair tare da mutum hamsin tare da shi su shirya abin harbin su ainihin wato kwaninsu da baka da masu su tara wannan kofa wannan rariya da zai iya biyo waye wa musulmi kofar rago in su hana shi shigowa ta nan domin gashen da tawakan mahaya dawaki sama da ɗari biyu za su na son su kofar rago manzan Allah ya hau ya ɗora waɗannan mutane kan wannan dutse ya ce kar ku bannan sai umarni na ya zo muku umarnin nan in ya zo zo da cewa ainihin wato ku sakko sannan ku sakko amma da halin da kuka gama a ƙas na nasara ko rashi kada ku yi ƙoƙarin wato sauka ko ku ce ba mu ci nasara ba za ku kai mana ɗauki ko mun ci nasara za ku sauka ku ban nan kada ku yi lokacin juyawa farko Allah ce iz tahussunahum bi izni sai gashi waɗannan waɗanda suke ƙasa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kashe waɗancan makiya da izinin ubangiji lokacin sai gashi waɗanda aka kashe an kashe wanda suka juya a guje sun juya an bar filin wato badar ya zama filin tattara ganima don nan take hatta iza fashiltum wata na za'atum a wannan lokaci sai waɗansu ka ce to ai yanzu fa yaƙi ya gama sai mu sauka mu tattara ganima gashi ma 'yan uwa ganima ake tattara kaza kaza sai aka yi musu da jayayya suka ce a'a ku tuna umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko nasara ko kishiyarta kada mu banna mu jira umarninsa sai aka yi ta tawili a ana ga an ba nasara a yanzu an ci nasara a yanzu kaza kaza cikin wannan mutum hamsin sai aka samu mutum talatin da takwas suka sauka suka bar goma sha biyu da jagoransu abdullahi ibn jubair sai khalid bin walid lokacin kafin ya musulunta ya kewayo ta wannan kofa ya karasa waɗannan sai gashi waɗannan suna tattara ganima sai suka ji sara suka sakamakon wannan saɓani na umarnin manzan allah sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya da waɗannan waɗannan ainihin wato sahabbai da suke akan jabal ruma wato suka saba umarnin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mu tafi mutum ai yan uwan mu sun ci nasara mu je a tattara ganima shine ubangiji madaukakin sarki yake cewa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun ai minan nasr bayan Allah nuna muku abin da kuke so na nasara Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai mai nufin duniya akwai kuma mai nufin ainihin wato lahira Allah ya ce sun masarafa kuma anhum sannan ya sarrafar da ku ga barinsu ma'ana kuka kyale wannan kofa da wannan hanya da za su shigo ainihin wato kuka sauka wajen tattara ganima. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi haka liyabtaliyakum liyaktabirakum don ya jarrabe ku ainihin wato ya bayyana masu son wato tsayawa da gaskiya da wanda suke wato akasin haka ko duniya ko abin duniya amma ga baki ɗaya mai Allah ce sai ya ce wala kari a fa'anku Allah yi muku afuwa tare da kuskuren da kuka yi da saba umarnin manzan Allah da kuka yi Allah ya ce wala kari a fa'anku Allah da kuka saba ya ce wala kari afa ya yi muku afuwa mu ya rage إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه idan masoyi ya aikata laifi ليفي ديا يزني بي ديا to ainihin wato kyawawan ayyukansa da alkhairansa sun fi dubu sai su kawo masa ɗauki su kawo masa ɗauki na ceto su cece shi idan sun yi kuskure ɗaya suna da alkhairai dubu idan aikinsu ɗari ne to da tara kyakkyawa ne ɗaya ne suka yi kuskure a matsayinsu na mutane kuma wanda suka yi kuskuren shine wa shine ubangiji ubangiji ya ce wala kad afa ankum tabbas ya yi muku afuwa to kai asuwa yanzu a matsayinka na mutum a matsayinka na dan adam a matsayinka na wanda ba kowa ba ka zo ka ce za ka caji sahabi da laifi kaza da sahabi kaza wanda ya wa laifin allah ya ce wala kad afa ankum allah da yawa laifi ya ce masa afuwa ya yafi ba fa kai wa laifi ba ba uwarka yi wa ba babanka yi wa ba allah yi wa allah ya ce ya yafi to kai kuma yi naka anan in ma ka ga laifin in ma ya yi laifin allah da yawa laifin ya ce ya yafi afallahu anhu allah ya yafi masa to kai kuma suwaye su a su wani matsayi za ka ce baka yafi ba kana da ja to kana da ja ka kai shi ina kai asuwa kai a matsayin ka na mutum wanda ma baka ma san kai kanka matsayin kanka ba baka rayu da shi ba baka zauna da shi ba baka ga ayyukansa ba ba dan kai yake ba ba kai za ka yi wa masa kaiya ba mahaliccinsa da ya aljanna ya wuta ya umarce shi ya daidai ya ba shi ikon yin daidai da ya kuskure ya ce ya yafe to kai kuma asuwa kaga ba ka da wata dama a nan da za ka zo ka ce yanzu kana cajin laifin wani sahabi in ma ya yi a matsayinsa na mutum kamar yadda muka ce ba na ma'asumi ba ubangiji ya yafi in ma ishtihadi ne ya kuskure ubangiji ya yafi ya ma samu lada ɗaya wajen ijtihadinsa da bai dace ba in ya dace ya samu lada bi yan uwa al'ummar musulmi ya kamata mu gane wannan mu kiyaye wannan mu tsara wannan haza ma indi wa billahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب